Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana. Baba ya ko makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau na la'asariyar yau Laraba 29 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai. To baba yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas a yau yau laraba ya shiga kwana na shida yayin da bangarorin biyu suke sa ran sake sako wasu da ake garkuwa da su da kuma fursunoni. Wani babban jami'in hukumar CIA ya, kai ziyara Qatar domin halartar wannan tattaunawa na sulhu tsakanin Isra'ila da Hamas. Sannan kuma sakataren kungiyar kawancen NATO John Stoltenberg ya jaddada aniyar kasashen domin nato domin ci gaba da baiwa ukraine goyon baya kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa an kashe mutane goma sha ɗaya a garin dambuwa a jihar borno yayin da ministan tsaro da mataimakinsa ke ziyara a nan jihar kamar da kuka sani yau a ce ga ministoci guda biyu sun zo da duka sabis ce shi ya nuna cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu a shirye yake ko mutum ne wanda ya shirya yaƙi wa 'yan ta'adda kuma alhamdulillah in allah da ba da daɗewa ba za a samu ci gaba da zaman lafiya a najeriya ba 'yan sandan najeriya a jihar imo sun ba da karin haske a game da kashe wasu manyan jami'ansu guda biyu da aka yi wadda ake zato 'yan bindiga ne suka aikata hakan har yanzu police da sojoji civil defense duk mun hada kai har yanzu muna faffake su duk mutane mu suna dazuka suna garuruka suna faffakan su suna kakka masu kamar kowace ranar laraba yau ma za mu kawo muku shirin arewa a yau da nasiru adamu kaya. wanda a yau shirin zai kawo alwashin mai taimakawa shugaba tinubu kan lamuran nakasassu comrade muhammad abba isa na janye masu bara daga kan tituna da ma dawo da nakasassu na arewa da suka shiga jihohin kudancin najeriya akwai kuma sakonni da kuma sararu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a sha shakashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas ya shiga kwana na shida yau Laraba, inda bangarorin biyu suke sa ran za a sake sauko waɗanda ake garkuwa da su da kuma fursunoni, yayin da masu ƙoƙarin shiga tsakani suke ƙoƙarin ganin cewa an tsawaita wannan yarjejeniyar. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaida wa manema labarai cewa amurka tare da katar da misira suna nan suna yunkurin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar an tsawaita yarjejeniyar farko da kwanaki biyu inda aka amince da cewa hamas za ta sako mutane goma cikin waɗanda take garkuwa da su a duk wuni sannan ita ma isra'ila ta sako ƙarin fursunoni yarjejeniyar ta yi sanadiyar samun lafawar hare-hare a gaza tun bayan da isra'ila ta kaddamar da hare sama da mamayarta tsawon makonni shida biyu bayan harin bazatar da hamas ta kai mata a fannin diplomasiya kuma ana sa ran cewa majalisar tsaron wato majalisar ɗinkin duniya za ta gana yau laraba domin tattaunawa a kan batutuwan da suka shafi rikicin na isra'ila da hamas shugaban amurka joe biden ya aika wani daga cikin manyan jami'ai na hannun daman shi wanda yake tunanin zai yi tasiri a tattaunawar yarjejeniyar sulhu da ake yi a doha tsakanin isra'ila da hamas wani jami'in amurka ya shaida wa muryar amurka cewa daraktan hukumar cia william burns ya kai ziyara qatar jiya talata domin tattaunawar sulhun da ya kunshi sako waɗanda ake garkuwa da su jami'in ya amince yi bayani ba tare da ambaci sunan shi ba cia wacce ta ba kasafai take yin bayani kan ziyarce-ziyarcen da daraktan yake yi zuwa kasashen waje ba ta ki cewa uffin akan wannan ziyarar tasa wanda jaridar washington post ne ta yi wani rubutu a kansa da farko kafafen yada labaran isra'ila da ma sauran takwarorinsu sun ruwaito wata majiyar diplomasiya tana cewa yayin ziyarar tasa a doha burns zai gana da shugaban ma'aikatar leƙen asirin isra'ila mossad da kuma jami'an qatar da misra To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wasu da ake zato 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane goma sha ɗaya a garin Dambuwa da ke jihar barno a yayin da ministan tsaro muhammadu badaru da mataimakinsa bello mutawalle da babban hafsan sojan najeriya christopher musa da wasu manyan jami'an sojin ƙasar suke ziyara a maiduguri babban birnin jihar barno wakilin haruna dauda biyu na dauki da karin bayani yayin da babban ministan tsaro alhaji muhammad badaru abubakar da karamin ministan tsaro alhaji bello matawalli da kuma babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya na Christopher musa da kuma manyan jigajigan jami'an tsaro ke ziyarta garin maiduguri da ke jihar borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya aka sake samun wani hare-hare na yan kungiyar boko haram da ya sanadiyar mutuwar mutum goma sha ɗaya wannan hari dai ya faru na a karamar hukumar dambo da ke jihar borno da kuma ke da tazaran kilomita ɗari daga babban birnin birnin maiduguri wanda aka ce waɗannan mamata sun gamu da su ne yayin da suka ce yankan itacen yin gawayi a wani kauye. da ake kira bale wanda suka gamu da waɗannan mahara na yayan ƙungiyar boko haram ko iswap a takaici suka kuma kwace haddunan da ke hannunsu suka dinga sassara su har hallaka yayin da ɗaya daga cikin su. ya samu ya kubaci wanda ya kawo wannan labari irin waɗannan hare-hare na zuwa ne a daidai lokacin babban ministan tsaron najeriya alhaji matawalle abubakar ya sha albashin kawo ƙarshen hare-haren ayan kungiyar boko haram ko isu ba ta kaci da yanzu hakan ke sake addaban wannan shiya da kuma wasu shiyoyin arewacin najeriya kamar da kuka sani yau a ce ga ministoci guda biyu sun zo da duka sabis team shi ya nuna cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu a shirye yake ko mutum ne wanda ya shirya yaƙi wa'annan 'yan ta'adda kuma alhamdulillah in allah da ba da daɗewa ba za a samu ci gaba da zaman lafiya a najeriya ba shi yasa muka zo muka tattauna da wa'annan jami'an tsaro kuma su yi mana bayani kuma mun san abin da suke nema kuma gwamnati za ta tanadar musu duk wani abu wanda za su shiga daji in Allah da su yaƙi wannan mutum. An shafe fiye da shekaru goma kenan babin hanyar da ya tashi daga Maiduguri ya ratsa zuwa Dambuwa har zuwa garin biyu sakamakon kaka gida da yayan gungiyar Boko Haram din suka yi da ko da yaushe mabiya wannan hanyar. da har ya sanadiyan kauracewa hanyar kulo jami'an tsaro ko manya-manyan gwamnatoci halama da 'yan kasuwa da kowane lokaci sai sun yi zagaye kafin su isa inda za su je yayin da wasu hararen ke ci gaba da gudana wasu daidaikun hanyoyin da ma ake bi jifa-jifa waɗannan matsalolin rashin tsaro zai a iya cewa shine babban matsalar tarayyar najeriya da har yanzu jama'a suka kasa kwana ido biyu a rufe musamman ma a wasu sassa na arewacin ƙasar da ake gani akwai bukatan ƙara ƙarfi da ƙarfi wajen kauda wannan mummunan aƙida da ke hana mutane bacci ido rufe amma abin da wani mazaunin garin dambuwa ya shaida min ta wayar taho da safe mutanen mu sun fita wajen neman cin abincinsu hanya daga ya kama dambuwa zuwa gwaza masu neman gawayi sai wa'annan mutane nan suka far musu suka kashe su jiya an kawo mutum bakwai an yi janaiza yau ma an kawo wasu an yi janaiza gaskiya mu mun dauka wannan abun ya fara lafa amma hare-hare sun sake zuwa don haka muna kira ga sabon gwamnati a yi da mara a yake wayannan mutane kaga yanzu rani ya zo shiga mutanen mu suna kan tattara kayan gonakin su amma ba su samu su tattara ba ga kuma sadan rayuwa muna kira da hukumomin tsaro musamman sojoji da 'yan sanda da ss da hunters da bijilanti da civilian jtf su yi dan mara su sake ɗansa su yaki wannan mutane kar mu ce wai man fara samun sauki mu yi week so su sake kawo mana barazana. tun da farko dai sai da kawo gawakin mutane bakwai wanda daga sani a kawo gawakin mutane hudu wanda ya tasan ma guda goma sha ɗaya da kuma aka yi jana'izar daban-daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri najeriya. ta gaida haruna dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya baba sakataren kungiyar kawancen nato john stoltenberg ya shaida a jiya talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa amurka za ta ci gaba da tallafawa ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin mahukuntan kasar kan amincewa da wasu karin kudin tallafi ga ukraine a yakinta da rasha yayin da yake tattaunawa da manema labarai gabanin fara wani taro na wuni biyu inda zai gana da ministocin ma'aikatun harkokin wajen kasashen neto wanda za a yi a brussels stoltenberg ya jinjina wa abin da ya ayyana da goyon bayan sojin da ba a taba ganin irinsa ba wanda kawayen nato suka baiwa ukraine a martani kan mamayar rasha kalubalen da ke gabanmu yanzu shine yadda za mu dore kan bada wannan tallafin stoltenberg ya ce ya bayyana cewa wajibi ne neto ta tallafa wa ukraine yana mai cewa nasarar rasha a ukraine zai zama bala'i ga ukraine sannan kuma haɗari ga mambobin neto stoltenberg ya gana da sakataren gwamnatin amurka anthony blinken gabanin ganawar ministocin akalla mutane 120 ne suka mutu sannan wasu wato iyalai dubu eh, tamanin suka rasa mahallansu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a kenya a cewar jami'ai jiya talata kenya da makwabtanta somalia da ethiopia sun fuskanci ambaliyar ruwan da yanayin wato da yanayin da masana ke ayyana shi da el ya haifar wanda ya dada dagula yanayin kasar a somalia kusan mutum 100 ne suka mutu sannan sama da mutum 700 suka gudu daga gidajensu a cewar gwamnatin kasar a ethiopia kuma akalla mutane 43 ne suka mutu bisa bayanan kungiyar jin kai na majalisar ɗinkin duniya ambaliyar ruwan bayan ya mamaye gonaki da dama ya salwanta dubban dabbobi sannan ya raba dubban mutane da mahallansu wannan shine wato ambaliyar ruwan ya biyo bayan mafi munin farin da kasar ta fama da shi tsawon shekaru 40 wanda ya jefa mutane cikin yunwa. A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to ma talla bari mu leka jihar Ibon Najeriya inda 'yan sandan jihar wato suka yi karin bayani na wasu wato 'yan bindiga da suka kashe wasu manyan jami'an 'yan sandan guda biyu a yankin biyasi na jihar Imo. haka kuma rundunar 'yan sandan ta ce ta kawo mutane da dama da ake zargi suna da hannu a wannan aika-aikar wakilinmu a yankin neja delta lamidu abubakar sokoto ya mana wato ya aiko mana da rahoto akan haka daga birnin fatakwal. Rashin tsaro ya sake dawowa a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya yayin da a baya-bayan nan wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan rajin biyafara ne a yankin na Imbise suka halaka wasu jami'an 'yan sanda biyu yayin da suke tsaka da aiki a yankin na Imbise kamar haka. This one dey happen for Junction. Um, I just observe this one now, like this now for Junction. Rundunar 'yan sandan jihar ta Imode ta tabbatar da kama mutane goma sha takwas da take zargi da hannu dumu-dumu wajen wannan kashin gilla da aka yi wa jami'anta a yankin Ahiyazu na NBC da ke jihar ta Imo. Rundunar 'yan sandan jihar ta Imode ta ce yanzu haka tana gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro na soji a yankin na NBC domin dai kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a Danjimma Aboki shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo. Sun da sojoji yanzu kama gama da bincike da kama mutane sha 17 da yamma mu gama bincike ba mun kama 17 jiya. Kowa ya kwantar da zuciyar shi da yardan Allah zaman lafiya ya zo Imo. Da yardan Allah ne da marakab da polisar sawa na muna mitin koyaushe kuma muna intensifying patrol. Da yardan Allah Christmas mai zuwa za a yi shi lami har yanzu police da sojoji civil defense domin hada kai har yanzu muna faffake su duk mutane mu suna dazuka suna garuruka suna faffakan su suna kakka masu da yawa yanzu suna na a tsare muna bincike duk wanda akwai hannun shi mukan kai su gaban wanda ba hannun shi mukan sake su wannan harin da da yan bindiga suka kai kuma suka halaka jami'an yan sanda biyu da ake zargi yan kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biyafara da kaiwa lamarin lamarin da ya jefa al'ummar yankin cikin zaman zillimi ga ma abin da suke cewa dangane da wannan lamarin wannan yana cewa ne an kai hari kuma muna cike da mamaki matuka to amma bisa ga dukkan alamu jami'an tsaron 'yan sanda sun mai da martani kuma sun ɗauki matakin da ya dace yanzu haka dai suna gudanar da wani bincike domin gano waɗanda suka halaka waɗannan jami'an tsaro na 'yan sanda biyu gaskiya wannan abin takaici ne haka kuma an kama mutane da dama musamman waɗanda ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki to amma kuma akwai bukatar jami'an tsaro su yi hattara shi ma wani basarakin gargajiya mai martaba eze dr ta obulafo da ke yankin olu ya ce yana cewa ne 'yan bindiga sun halaka jami'an tsaro musamman na 'yan sanda da dama to sai dai kuma muna cikin tashin hankali kuma wannan wannan harin da aka kai gaskiya ban mu tsammata ba kuma jami'an tsaro na 'yan sanda sun rasa rayukansu a baya dai gwamnan jihar imo hob ozudinma ya ware miliyoyin nerori domin tallafawa jami'an 'yan sanda da suka rasa rayukansu a yayin aiki sai kuma kwatsam ga wani sabon hari wanda 'yan sanda suka rasa rayukansu Lamidu abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar sakwato da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya arewa a yau barkamu da dawa sabon shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamurar tsaro kuncin tattalin arziki tarbiyya tarihi da sauransu su wanda suka fantsama daga arewacin najeriya suka tafi kudu bara su ma za mu yi kokari cewa mu ga cewa sun dawo gida. Suna zaune kawai sai dai mai gida ya fita ya nemo ko kuma suna jiran akwai yaro ya yi karatu ana jira nauyi duk ya dawo kansa shi kadai ya rinka wannan ya rinka wancan. Sabon shirin Arewa yau zai kawo alwashin mai taimaka shugaba Tinubu kan lamuran da kasassu Comrade Muhammad Abba Isa na janye masu bara daga kan tituna da ma dawo da masu na ƙasa na Arewa da suka shige jihohin kudancin Najeriya. Daga nan shirin zai koma kan zantawar nan da masanin kididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar kan yadda aka samu matsalolin da ke haifar da kuncin rayuwa a Arewa. Kwanan nan ministar jin kai Beta Edu ta bayyana cewa kashi goma cikin ɗari na tallafi ga marasa galihu zai tafi ne ga masu bukata ta musamman. mai taimaka shugaba tinubu kan nakasassun comrade muhammad abba isa ya ce yana jin takaicin yadda yake mai nakasa ya ga yan uwansa na galabaita kididdiga ya riga ya nuna arewacin najeriya su suka fi masu bukata na musamman duba da cewa ibtila'i na boko haram da cututtuka da haɗarruka da ainihin ambaliya na ruwa da ya ta faruwa ya sa adadin masu bukata na musamman ya yawa to duba da wannan ne muka ga cewa kashi goma na ainihin shirye-shirye da tsare-tsare na shugaba bola ahmed tinubu da ya kawo za mu ba da fifiko a arewa maso gabar da arewa maso yamma da kuma na tsakiya saboda su suka fi yawan masu bukata na musamman sannan kuma tsare-tsare da zamiyi zamiyi ne masu bukata na musamman su ne za su zama abin da bature yake kira they will be on a driver seat za su zama su ne a gaba su za su yi kididdiga su za su su suka san inda mutanen su suke mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo su za mu tuntuɓa su suka san gidan kowane mai bukata na musamman mu samu data mu ga cewa duk wannan shirye-shiryen da aka yi ba a bar masu bukata na musamman koda guda ɗaya ba saboda wannan shiri ne wanda bature ke kira leave no one behind ni na san ciwon su kuma duk shawaran da na baiwa shugaba bola ahmed tinubu da shi zai yi aiki saboda haka yi umarni ne ya riga ya bayar ka ga cewa an ɗauki kashi goma nan ma an bayar saboda na san ciwon na ƙasa ya faru da ni na san yadda ciwonsa da kuma ainihin abubuwa da na ji a jikina to in na ga irin wayannan mutanen ina tausaya musu don haka nake roƙon Allah Allah ya kai ya bani wani iko ko kuma dama wanda zan ga cewa na yi kokari na ga cewa sun fita daga halin da suke ciki to yana ɗaya daga cikin abin da nake gode Allah da ya ban wannan mukami na baiwa mai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu shawara kuma shugaba Ahmed Bola Ahmed Tinubu ya bani cikakken iko ya ce in yi duk abin da ya kamata na yi na ganin cewa an kau da masu bukata na musamman a barace-barace da suke idan ka duba akwai tsare-tsare ne dalilin da ya sa kaga suke suke bara akwai tsare-tsare da yawa wanda ya kamata a yi musu za a yi musu training kamar yadda sauran gwamnoni suka yi duk wayannan da kake ga arewa suna da tsari wanda yake sun ɗauki masu bukata na musamman sun je sun yi training ɗinsu da suka yi training ɗinsu suka zo aka ba su abin da za su dogara da kansu waɗansu sun koyi kafinta waɗansu sun koyi tailoring wayanda suka bantsama kutu kutu wannan tsare-tsaren su wanda suka bantsama daga daga arewacin najeriya suka tafi kudu bara su ma za mu yi kokari cewa mu ga cewa sun dawo gida su da kansu ma za su dawo gida ba sai an gaya musu saboda tsare-tsare da muka fito da shi in suka ga cewa abu ne na more rayuwa ba zai hana su ma su yi migrating su tafi can kudu bara to shirye-shiryen da muke kenan su ma kansu insha Allah za su dawo gida mun gode comrade Isa da fatan na su za su shaida are mun ta ta mudu sai nishadi sai sharhoriya sai alfahari da yawan kwafe Masanin ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar da a farkon zantawa ya ɗora alakin ƙarancin kuɗin shiga ga watsi da ƙananan sana'o'i ya ci gaba da bayanin hanyoyi har ma dai da yadda za a samu gyara. Iyaye sai ka samu uba in yana da yadda zai sai dai shi ya kashi kaɗai zai ɗau fartanya sai tafi gona ya je ya ɗauki 'ya'yan wasu da suka zo daga wasu garuruka suka zo almajiranci ko su zai dauka tafi da su gona ayan suna zaune suna jira sai ya kawo in ya kawo kuma sarrafawa a gida ma iyayen su sarrafa in an ba su abincin sun ci ma anan za su bar kwanon ba mai ce musu dauke shi anan ka tafi an bar tsari na tarbiyya na al'ada da za a tirsasa su akan su tashi ma tukunna da tunanin su rinka tallafawa iyayen suna ce Allah albarka albarkan ta bi su su su ginu akan wannan to duk an watsar da waɗannan al'amura wanda su ne suka gyara mutanen da suke baya suka saita su akan abubuwa ba zai hana ana karatu amma yaron ya dawo makaranta zai tafi gurin sana'a zai tafi gurin koyon wani aiki a'a dinki ne a dinkin kwado da linzami ne na riguna a'a dinkin hula ne a'a ga sunan dai sunoyi daban-daban to duk an watsar da su wato gata ce ko a ce gata ake wa yaran kenan ba a so su sha wahala shi yasa ya jawo aka kyale su ba sa yana daga cikin abubuwan gata ne kuma gatan mara gata yaro ka ɗauka wai kana barin sa wai sai an sha wuya akan sha daɗi ba wuce ce sannan kuma wai sai ka zuba ruwa kasa ka taka dan shi to dan yanzu bai san haka ba kuma iyaye zama da komai sai an musu da mu nan da muka tashi zaka ratsa ka tafi kilomita biyu uku zaka tafi makaranta ko an yi ruwa za ka rike takalmin ka hannu ka nade wandonka ka taka ka ratsa ka tafi makaranta ka je ka dawo yanzu daga mutum ya tashi bai ma kai yin abun ba zai ce maka in ya sayi mota yana da mota ɗayan nan dole zai tayi da sassabe ƴaƴansa ba zai dasu taka ba zai ɗauke su a mota ya je ya kai su ya ajiye su a makaranta an tashi ya zai dawo da su ko a ba su kuɗin kaiwa makaranta kuɗin zuwa makaranta ba za su taka ba wanda daga kan kiwon lafiyarsu daga kan tarbiyya da waye duk an watsar da wannan da an ka tashi irin waɗannan duka abubuwa da ake na tarbiyyatar da yara da koya musu tashi samu a zaƙa yaro in ya dawo da dattawa a unguwarsu in ya zo wucewa sai ya cire takalmin ya wuce su ya tsuguna ya gaishe su in ya ga wannan da abu ya karba a hannu in ya zo zauren gidansu ya cire takalmin ya shiga yana gaida iyayen sai na mutunta su ya tashi ya fahimci tarbiyya to yanzu in ya tashi a gidan in akwai bai san wannan nema masa wannan nema masa ba a gidan sanda muka tashi yau a gida ɗaya da za ka ɗauki danka yau ka aike shi je ka za gobe maka sake ka je da masa dan ta shi kaɗai ne a gidan nan komai sai shi bayan bata san wannan abun da ake shine gina shi da ake ba to amma abun takeici daɗin abun da yake faruwa da malamai da sarakuna da manyan attajirai yawanci a gida an kaga cewa yaron da kaman iyaye suka yi birin shi musamman manyan malamai da sarakuna komai yayi kaman ba a yabawa to nan ne hankalin su yake a kansa saboda suna tsoron kasu su nuna masa soyayya a jefe shi ko a wannan ɗinsa to amma abun mamaki yanzu duka a gida ma za ka samu a ɗakin nan da ɗakin can matan uba guda amma wata matar ba za ta aiki ɗan abokin zamanta ba al'adu sun zo sun rikita sannan fina-finan nan da ake kallo da gwamnatoci da hukumomi ba sa sa ido a kai yara suke ganin wani irin rayuwa ba abun da suke tunani suka sani ko suka sa aron sai jin daɗi da sharholiyar rayuwa suna son abu mai kyau suna son su sa mai kyau suna son su yi ne duk wani al'ada da suka gani a tv ko a wani abu na yanar gizo a kan waya shi kenan sun ɗauka haka rayuwar take kamar yanzu ɗan zamani nan da ya wuce irin abubuwa da suke fitowa na barnace barnace a shugabanci wanda yanzu matasan yanzu gani suke ma ba a taɓa wani abu sahihin rayuwa da wani abu na tsayuwa akan gaskiya ko tsayuwa akan dade ba to wa zai koyar da su wannan al'amura daga gidajen ya kamata su tashi to gidajen kansu in ka shiga ka gani za ka sha mamaki sannan nau'in abincin da muke ci an karkatar da wani abu shi ma ya shafi kiwon lafiyar mu ya shafi matasan nan za su tashi ba ni abin da ake ci abin da yake gina kwakwalwan yaro tun yana karami abin da ake ce nutritional value abubuwan da ya kamata yaro ya samu tun a wani matsakin shekaru yana ci zai sai ta kwakwalwa zai dan rinka kamar tunani da hazaka da sauransu babu su a ɗau kori a ɗau onga a ɗau magi a ɗau miya da ya kamata da muka tashi muka san cewa tun da safe za a ɗora miyar rana a gidaje sai ta kai har bayan azahar tun daga karfe sha biyu za a ɗora miyar dare ta an sa mata ɗan wuta kaɗan tana ci kaɗan kaɗan ta duk wani ƙwayar cuta ta gama da shi ta yi yanzu ya zama na cikin minti talatin sun gama maka miya daga ka zo kan ka sa nuka bacin ta ta kaɗi ta fara maka kumfa ta fara waye. to ko ba na'urori ake samu ba ga gas ɗin yanzu kowane gida nan take ayi a gama. to ai shine nake gaya maka da shi an ci gaba an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 Ni na da Maili kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. salamu alaikum. To sai fakuhin ku To ba da gaida Nasira da Maili kaya da wannan shirin. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Rabi'u Nuhu na Bukka. kace tabbas kiraye-kirayen samar da gyara a bangarorin shari'a da alkalin alkali ya yi daidai domin duk ƙasar da ta rasa adalci a sashen shari'a tana cikin hatsari da rashin tabbas da fata allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya baki ɗaya amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne muhammad ibrahim m memba ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi kai ko cewa kai salam sashen hausa na murya amurka don allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar mu ta kebi comrade dr nasir idris kauran gwandu da ya dubi girman allah ya yi bincike game da aikin gyaran gada awala hayi da tsohon gwamna sanato atiku abubakar bagudu ya bayar duba da yadda gadar ta haɗa ƙauyuka da dama kuma wannan gadar ce 'yan makaranta da manoma da masu ɗaukar marasa lafiya ke bi musamman ma a lokacin damina sai kuma ra'ayin haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a mai cewa yunkurin da shugaba bola ahmed tinubu ke yi na ci gaba da ciwo wa ƙasar mu bashi hakan ya nuna shugaban ƙasar ya cika alkawalin da ya mana a lokacin da yake neman zaɓe domin ya ce idan ya zama shugaban ƙasa zai ɗora daga inda buhari ya tsaya ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayin ka ne umar ari badai abadam kai ko cewa kai muna addu'a ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu Najeriya dangane da garkuwa da mutane da wasu azzalumai 'yan bindiga ke yi. Ya kamata hukumomin ƙasarmu Najeriya su ɗauki matakin gaggawa akan wannan al'amarin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To ma da fatan za a ci gaba da aiko mana da waɗannan saƙonni. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. baba a takaice yarjejeniyar wucin gadi tsakanin isra'ila da hamas ya shiga kwana na shida yau laraba inda bangarorin biyu suke sa ran za a sake sauko waɗansu da wanda ke garkuwa da su da kuma fursunoni yayin da masu ƙoƙarin shiga tsakani suke yunkurin ganin an tsawaita wannan yarjejeniyar shugaban amurka joe biden ya aika wani daga cikin manyan jami'ansa na hannun dama kuma wanda yake tunani zai yi tasiri a tattaunawar yarjejeniyar da ake kokarin kullawa tsakanin isra'ila da hamas wani jami'in amurka ya shaidawa muryar amurka cewa daraktan hukumar cia william burns ya kai ziyara qatar a jiya talata domin tattaunawar sulhun da ya kunshi sako waɗanda ake garkuwa da su. sakataren kungiyar kawancen nato john stoltenberg ya shaida a jiya talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa amurka za ta ci gaba da tallafawa ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwan a tsakanin mahukuntan kasar to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma can da daddare za ku je mu dauki da wani sabon shiri idan allah kai mu yanzu a madadin aisha ba'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma fiona wa mayi wanda ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokacin mr carl Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalam amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.